أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na wata ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na hudu kuma muna cikin suratul baqara na biyar da yau to za mu yi majalisi na biyar insha Allah muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 276 a yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta 277 inda ubangiji ta'ala ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihat إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات salata, الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجي تعالى إن الذين amanu, tabbas waɗanda suka yi imani wa aminu salihati suka yi aiki nagari wa qamu salata suka da sallah wa atawu zakata suka bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim ba su da tsoron zuwa lahira wala hum yahzanun kuma ba sa bakin cikin barin duniya a lokacin da za su mutu anan ubangiji ta'ala yana yi mana albishir ga dukkan wanda ya imani ya aiki na gari yake sallah yake zakka to yana da wani albishir na musamman lokacin da ya rasuwa lokacin da ya zo rasuwa mala'iku za su ce masa karka ji tsoron zuwa lahira alkhairi zaka tara kuma kada ka ji bakin cikin barin duniya domin abin da za ka tarar a lahiran ya fi na duniya abin da ake cewa al'amalu salih shine aikin da aka yi shi da ikhlasi da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aikin ka ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai shi tsakaninka da Allah wannan shine aiki na gari wanda zai kai ka aljanna ubangiji ta'ala ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir yace allazi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wato Allah shi halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku ya bayyana wanda aikin sai fi kyau menene aiki mai kyau Ubayd bin Abi yace aswabuhu wa akhlasu shine aikin da yafi zama daidai kuma yafi tsarki sai suka ce wa ma aswabuhu huwa ma akhlasu me ma'anan mafi zama daidai mafi tsarki yace idza kana al khalisan ولم يكن صوابا لا يقبله الله عز وجل حتى يكون صوابا وإذا كان صوابا ولن يكن خالصا لا يقبله الله عز وجل حتى يكون خالصا وصوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة idan aiki ya zama daidai ka yi shi Allah bai zai karɓe shi ba sai ka yi shi mai tsarki idan ka ke shi Allah bai zai karɓa ba sai ya zama daidai kuma ya zama mai tsarki ya ce aiki mai tsarki shine wanda aka yi shi don Allah aikin da yake na daidai shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka kowane aiki ka tabbatar da cewa ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka yi shi to shine aikin zai zama wato ainihin aiki mai kyau amma idan ya zama na bidi'a ne wannan aikin to ba a ce masa al'amalu salih kuma ko da ka yi shi sai dai ka sha wahala amma ubangiji subhanahu ta'ala ba zai karbi aikin ba ko ba zai baka lada ba sannan idan ya dace da sunna kuma ba a baka lada sai kayi shi don Allah ya zama tsakaninka da Allah kai ba kayi ne don a yi ba maka ko don a ce kana yi ba kuma ba kayi ne don ka ba wani haushi ba sai ka yi don neman yardan Allah da neman lada a wurin Allah subhanahu wataala wannan shine al'amalu salih wanda yake kai mutum aljanna bayan kasancewarsa mumini wanda ya imani da Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sannan mutum ya tsai da sallah sallah ita ce azamul ibadat ibada da tafi kowace girma wanda ita aka fara farlantawa a cikin wato ayyuka na gabbai bayan tauhidi da aka yi shekara goma ana saukar da alkur'ani don ya tabbatar da tauhidi a zukatan sahabbai sai kuma aka yi isra'i da Miradi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je sama ta daya ta biyu har zuwa sama ta bakwai har ya wuce sama ta bakwai sannan ya je karbo wato wa'annan salloli guda biyar wanda da sallah hamsin ne annabi musa alaihi salatu wasallam ya dinga mai da shi ana rage biyar biyar har ta zama sallah guda biyar mai ladan sallah hamsin kowace kwaya daya tana da ladan sallah goma sau da haka tun ana maka aka fara sallah da aka zo madina kuma aka ci gaba da yi to lallai mutum ya tsaye da sallah sallah ita ce ginshikin addininsa kuma ubangiji ta'ala cewa yake a tsaye da sallah wanda yake nuna dole ka yi ta da rukunta da sujjadanta da wajibabbunta da rukunnanta kuma ka yi ta a lokacinta inna salata kana ala mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance wajibi akan mu'minai kuma abun sanya wa lokaci ka yi ta a daidai lokacin ta kar yi ta lokaci bai ba Allah bai zai karba ba kar bari sai lokaci ya wuce kafin ka yi Allah ta'ala zai azabtar da kai a wannan saboda haka ka yi ta a kan lokacin sannan kuma ka yi ta a nitse domin wani balarabe ya yi sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa sallama amma ya ce masa irti fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba ba saboda yi ta kukkuk babu nitsuwa Allahu akbar sami Allah liman hamidahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wanda ake ce mata koton kurciya saboda haka irin kuf kuf kuf din nan Allah ta'ala ba karba irin wannan sallan domin nitsuwa a cikin rukunin sallah wajibi ne duk wanda ya karanta qawaidi ba ya san wannan wa tumani na fi arkani sala saboda haka dole sai ka samu nitsuwa sau uku yana sallar manzon sama ya ce masa ina ce masa ko ma kai sallah ba kai sallah ba har a karshe ce wanda zai ba saka bil haqqi da usinu ghayraha fa'allimni na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ni wallahi ban iya wata sallah ba in ba irin wannan baka koya mini sannan manzala sa suma ya koya masa tun daga alwala yace in za yi alwala in za ka yi alwala ka cika alwala ka yi ta cikakkiya sannan kuma kai ka fuskanci alƙibla kai kabbara ka karanta alqur'ani fatiha da sura sannan kai ruku'u to in kai ruku'un kada ka dago daga ruku'in hatta tadma inna raki'an sai ka nitsu kana mai ruku'i sannan yace ka dago in ka dago kar ka tafi wato sujjada hatta ta tafi da qa'iman nan kuma sai ka daidaita kana tsaye sannan ka tafi sujjada kar ka dago sai ka nitsu idan ka dago daga sujjadan farko ka zauna ka nitsu kar ka tafi ta biyu sai ka nitsu in ka tafi ta biyu ma kar ka dago har sai ka nitsu yace sun maf'al zalika fi salatika kulliha sannan kai haka a cikin ka gaba daya wannan ita ce irin sallan da Allah ta'ala yake karba sallan da akwai wato ainihin nitsuwa a cikin ta wanda ita kuwa ake cewa sallah sannan kuma ka bada zakka zakka ita tsarkake dukiya ne wani dauda ne wani dotti ne a dukiyarka to idan ka cire zakka ka cire wannan dotti sai Allah ta'ala ya sa wa zakkan albarka ai shi yasa manzo Allah sa shi ba a cin zakka iyalan gidansa ba sa cin zakka ko sadaka saboda dotti ne to da haka sai ka cire wannan dottin ka ba wa talakawa kai kuma hakan din sai ya tsarkake maka dukiyarka shi yasa aka ce mata az-zaka ma'ana abu mai tsarkakewa saboda haka dukiyar dan adam tana yin tsarki idan yana ba da Allah subhanahu wataala a ciki duk inda Allah ya ce wa qimus salah sai ce wa atuz zakat ku tsaye da sallah ku ba da zakka abdullahi bin abbas ya ce in baka ba da zakka ba ba abun da Allah zai da sallar ka Allah bai zai karbi sallar ka ba kuma idan baka ba da zakka ba ubangiji ta'ala sai ya azabtar da kai da wannan dukiyar ranar alkiyama والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يقمى عليها في نار جهنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وذاك ذا نركاتا أمين إتدلما نركاتا لك يوم تللس a bayansa da goshinsa da sasanninsa a dinga cewa ya ɗanɗana abun da ya ajiye wanda bai cire masa zakka ba so da haka idan baka cire zakka ba a nan duniya dukiyarka akwai kazanta da najasa a cikinta ba tsarkakakkiyar dukiya ba ne ko ba za ta yi albarka ba ba za ka ji daɗin ta ba kai ma sannan a lahira kuma ubangiji ta ala sai ya maka lalas da wannan dukiya da haka masu wadata su ji tsoron Allah su dinga cire zakka ubangiji ta ala ce idan mutum ya yi wannan yace lahum ajruhum inda rabbi suna da ladan su wajen ubangijin su to kaga ko lada in an ce wajen Allah zaka karbe shi farko dai kana da garanti cewa Allah ta'ala bai zai zalunce ka ba bai zai hana ka lada ba a nan duniya zaka iya wani aiki kuma ya ki baka ba yanda ka iya wani ma baka isa ka kai shi ƙara ba dole ka haƙura kawai to amma ubangiji ta'ala ba azzalimi bane kuma rabbuka bi zallami lil abid inna allaha la yadhlimu mithqala dharra ba zai zalunce ka ba kenan tunda aka ce ladan kai na wajen Allah yanzu kana da tabbas babu shakka in ka je lahira za ka samu ladan ka sannan na biyu kuma shi ubangiji ta'ala karimi ne mai falala ne mai falala ne mai karamci ne zai ninninka maka ladan zai baka fiye da abin da ka cancanta ne wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yuti min ladunhu ajran azima ko da kaɗan kai aikin ladan sai Allah ya ninninka ya ninninka shi sannan ya baka wato ainihin lada mai yawa ninkin ba ninki fiye da abin da ka aikata sannan kuma ubangiji ta ce ba da tsoron zuwa lahira ba da bakin cikin barin duniya mutumin da bai yi kyakkyawan aiki ba a nan duniya shine ya zo mutuwa zai ji tsoron zuwa lahira saboda za a nuna masa gidansa zai ga inda zai koma makomarsa wutar jahannama yana tsoron zuwa lahira sannan in ya kalli ba kuma san zai ga kuma duniyan ta fiye masa lahira duniyan ta fiye masa sai bukin cikin barin lahira barin mulkin sa, ko sa, ko gidan sa, ko ta ni'ima da yake ciki to amma idan ya zama mutumin kirki ne kuma duniya za ta zama masa kurkuku ne kamar gidan yari ne kamar yadda ya zo a hadisi a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mu'mini ne aljannan wato ainihin kafuri ne sai ubangiji ta ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku bi umarninsa ku bar abun da ya hana wadaru ma baqiya min riba ku bar abun da ya rage na daga riba wanda kuke bin bashi in kuntum mu'minina idan kun kasance mu'mini ku ji tsoron Allah tunda wa'azi ya zo muku idan da kana bin mutum bashin dubu goma sai ka ƙara masa dubu ɗaya saboda bai biya ka akan lokaci ba ko dama kun yi da shi zai baka dubu goma sha ɗaya yanzu ka karɓi iya dubu goma ka kar ka karɓi wannan ƙarin domin wannan ƙarin haramun ne ka karɓi iya kuɗinka wato ainihin wanda ka bashi haka nan in kayi mu'amala da mutum na riba yanzu wa'azi ya zo maka to lalle ka karɓi iya kuɗinka kar ka karɓi wannan ƙarin riba ɗin mun karanta a darasin da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka saukar da ayoyin da suke haramta cin riba yace kullu riba jahiliyyati mawdu'un ta taqadamayya hada wa awwalu riban riban adahu riba ammi abbas to da aka ce kowane riba da aka yi a zamanin jahiliyya kafin a haramta shi manzon Allah ya ce na soke shi kuma riban da zan fara sokewa ce na babbana abbas iya kuɗinsa zai karba ba zai karbi wannan ƙarin riban ba saboda haka duk wanda wa'azi ya zo masa ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya bar abun da ya rage na wannan riba din kar ya ce zai karba Allah ta'ala ce fa illan taf'alu idan ba ku yi haka ba ka sake komawa ka karbi riba bayan wa'azi ya zo maka ka ji cewa haramun ne fa azanu bi harbi min Allah wa rasuli ana sanar da ku akwai yaki tsakanin ku da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato idan mutum ya ji wa'azin riba haramun ne bai daina cin riba ba ya san haramun ne yake ci to ya sani sai Allah ta'ala ya yaƙe shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar alkiyama kuma wannan yaƙin ranar alkiyama ne za a kaga mutum ya halaka ya lalace ranar da kowa yake kaskantar da kansa yana tamani rahamar ubangiji ta'ala da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma wannan lokacin za a bashi takobi ne a ce bismillah akwai yaki tsakaninka da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan mutum ya halaka ya lalace saboda haka wannan ayan tana gargadi ga dukkan waɗanda suke cin riba su sani cewa tabbas akwai yaki tsakaninsu da Allah shi yasa manzon Allah ibn Abdullah bin Abbas yace istayqinu bi harbin min Allah wa rasul ba wai zato bane ko wani yaqini ne cewa tabbas duk wanda yake cin riba in ya je lahira bai tuba sai Allah ta'ala ya yake shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abba ya ce yuqalu lahu al qiyamati ko yuqalu li akil riba al qiyamati khussila haka lil harbi za a ce karbi takobinka ga takobinka nan karbi akwai yaki tsakaninka da Allah da ko karamin mala'ika aka hada ka da shi ba za ka kai labari mutum bai isansa ba saboda haka wannan wannan aya tana nuna kuma kaman babu wani laifi ma in ba shirka ba da ya kai cin babban al'amari cin mummunan abu ne to wani abu ne a cikin alkur'ani wanda kaji Allah ta'ala ya ce sai na yaki da mai yin sa in ba cin ba babu shi Allah da kansa ya ce a lahira akwai yaki tsakaninka da shi yana sanar da kai ka shirya ka tanadi takobinka ka tanadi makamai wato ainihin na yakin saboda haka wannan babban laifi ne shi yasa abdullahi bin abbas yace faman kana muqiman ala riba la yanzau anhu fa haqqun ala imamil muslimina an yastatibahu fa inna za wa illa baraba unuqahu yace dukkan wanda yake cin riba ya ki ya dena to wajibi ne akan shugaba shugaban musulmi ya nemi tubansa kwana uku in ya ki tuba kawai a buge wuyansa hukuncin kisa ne a tsaye da shi a ce kana mu'amala da riba a banki kaza kana cin riba a banki kaza akwai kudin ka suna cin riba suna dawo riba kana mu'amala da kamfani kaza da kaza ko da wani dan kasuwa kuna harkar riba a ce to an baka kwana uku kan tuba idan baka tuba za a sa takobi a sare wuyan to ai Allah ta'ala ce a hira ma zai sare wuyan kaga tun a duniya ya kamata a dauke wuyan mutum to da haka wannan yana sanar da cewa dukkan wanda ba ya cin riba hukuncin sa hukuncin aje abin nan a sare wuyan sa ne kawai yasa wani mutum ya zo wajen imam malik wato ya ga wani ya sha giya ne yana tangal yana tangal-tangal ya faɗi ya yi amai ya yi tayin abubuwa da ma na zudda mutunci ka sai idan ka sha giya kai ma ya kuma mutunci kan ya kare ba magana mutunci to sai ya ce idan akwai wani abu wanda mutum zai sa a cikin cikinsa wanda ya kai giya sharri matarsa ta sako sai daga ba kuma ya shakka ce kar a samu domin idan an samu akwai abun da in ka ci shi ya fi giya sharri to matar ta saku ke in kuma babu matarsa tana na matsayin matarsa sai shakka sai tafi wajen imam malik ya ce ya aba abdullah ya tambayi imam malik ya ce ni ne na ga wani yana tangadi ya sha giya sai na ce idan akwai wani abu wanda ya fi giya sharri cikin abun da mutum yake ci a cikinsa ya ce matarsa ta sako sai da yanzu yana tambaya shin haka abin yake akwai ko babu sai mama da yace je ka sai nayi nazari shikenan washe gari ya sake dawowa sai mama da yace je ka ban gama nazari ba tukun matsalan babba ce ko to imam mali a sai yana nan yana da dauko daga fatiha bakara har sai da ya dangana da nasi ko zai ga abin da ya fi? wato ainihin giya ya dauki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ya dinga bin su ya dinga bin su yana karantawa mutumin ya dawo ya ce aje ka ban gama nazari ba ka je ka dawo gobe washe gari da ya dawo ya ce masa tasaffatu fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa lam ara shay'an asharra min ar-riba li anna allaha qad adna bil harbi fi yace na ban kada dai qur'ani kan daga bango har bango kuma na bi sunnonin manzala sa sama hadisansa ban ga wani abu mafi sharri kamar riba ba saboda Allah ya dace yana sanar da duk mai cin riba akwai yaki tsakaninsa da shi ranar alkiya saboda kenan riba ya fi shan giya cin riba ya fi me ya fi shan giya shari saboda haka matarsa ta saku kuke sai dai don saki na ɗaya ne zai iya maidaita amma saki na uku ne shi kenan kuma sai dai in ta je ta yi wani aure saboda haka riba ba karamin wato ainihin sharri bane saboda haka duk waɗanda suke cin riba su tuba su koma zuwa ga Allah ta'ala Za ka je kana ta tara kuɗin ruwa wanda ba za ka iya cinye su ba ka kudi sai ka je a ai ta dukanka su kuma magada su ɗauki kuɗin halal malak ne a wurin su su ba su da laifi sai dai sun ci gaba da mu'amala na riban wani da jin daɗin kuɗin kai kuma da shan duka za ka je ka sha wahala ranar alkiyama yana duk masu mu'amala na riba za ka suna ta tarawa suna ta tarawa a ƙarshe sai su zo su mutu ka ba kuɗi ne na halal ba so mutum ya kamata ya ji tsoron Allah na halal ne in ka tsaya a kansa wallahi ya ishe ka jin daɗi duk abun fa buri ne kawai ba wani abu ba ne ɗan abun da za ka ci dai ba zai wuce abun da kowa zai ci ba iya cikin kannan nan ne ba za ka wuce ba in riga ne iya wanda za ka ɗaura riga goma ta ishe ka mota ƙwaya biyu sun ishe ka gida kai dan babban gida guda ne ma ishe ka dan manzo Allah ya ce in suka yawa ma sauran da shedan ne shedan ne yake kwana a cikin su so da zaka takaita kanka wallahi da ka samu zaman lafiya da ka samu kwanciyar hankali a rayuwar amma yake halal yake haram kana ta tarawa kanka azabar Allah subhanahu wataala ubangiji ta'ala yace mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wa in tubtum idan kuka tuba falakum rubusu amwalikum kuna da asalin dukiyanku wanda ba ta riba ba in ka tuba ba a ce wa duka dukiyanka ba ta ba ka dau iya naka riban kuma ka dade karka karba daga nan kuma karka sake mu'amala da riba duk wanda yake cin riba a banki ya karbi iya iya uwar kuɗinsa kawai wanda ba na riba daga nan ya ba har abada bai zai sake ba amma ka ci gaba da yi ka duba kuma ka ce wai a ah, za a dinga baka riban a ah, za ka dinga sadaka za ka dinga gina masallatai wala wannan duk yaudara ka ake da zai yafe maka laifin da kake ɗauka wato ainihin na riba ba ubangiji ta'ala ya ce la tasdimuna ba za ku zalunci kowa ba da ainihin ƙara da ainihin wato tauye masa dukiyarsa abin nan karawa wala tuzamuna kuma ba za a zalunce ku ba wato la tazimuna kar ka karawa wani wato wani abu na riba idan ka yaka kame ka zalunce shi ko kuma kada ka tauye wa wani dukiyarsa idan ka tauye baka bashi hakkin sa daidai ba ka zalunce shi wala tuzamuna kuma ba za a zalunce ku ba za a kara muku wani abu ba a ce sai kun biya bayan abin da ake bi saboda haka iya abin da kake bi shi za ka karba ba a zalunce ka ba kuma kai ma ba ka zalunci kowa ba la garara wala dirara saboda haka kada ka zalunci wani ka ce sai ya ƙara maka don ya baka bashi sannan wanda aka ba bashin kuma kar ya zalunci ba zai bayar kurkudun abin da aka bashi ko kuma ya taurin biyan bashi ko ya rage ko ya yi taurin biyan bashi ai ta nema bai bayar ba alhali yana da shi to shi ma zalunci ne so da aka shirya musulunci kar ka zalunci wani wani ma kar ya zalunce ka shine da barar wa dira wannan shine zamanin adalci so da aka masu cin riba a ji tsoron Allah wannan dukiyan babu albarka a cikin ta kuma azaba mutum yake taro wa kansa yake jawo wa kansa ranar alkiyama kuma a nan duniya ma bata da albarka ballanta na alahira sai Allah ta'ala ce wa in kana zuwa usratin fa nadratun ila maisa wa in kana zuwa usratin idan wanda ake bin bashi din wanda in bai biya ba za a ƙara masa kuɗin riban to ai in ya zama zu usratin ma'abocin talauci ne bayi da shi wa naziratun ila maisara to dole a saurara masa zuwa wadata wato shari'ar musulunci in mutum baka bashi sai zama ba aka zo ranar da za a biya din baka da shi to wajibi ne a saurara maka ya zama dole ne in dai baka da shi kuma idan ba a saurara maka ba aka ce sai ka biya ko aka musguna maka ko aka ƙara maka an zalunce ka to dama riba din galibi yanda suke a zamanin jahiliya idan ajalin yayi baka biya ba sai a ce to za a ƙara maka kaza naira ɗari ko dubu goma haka nan za a yi ta yi riban tana ta ƙaruwa to sai ubangiji ala ya sa doka ya ce to ai idan ma mutum bayi da shi kana bin sa bashi wajibin ka je ka saurara masa in ka ce sai ka karba a dole ma ka zalunce shi ballantana ka ƙara masa wa an tasaddaqu khairul lakum kai ku yafe ma bashi shi yafi muku alkhairi idan mutum bayi da shi in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kun san alheri hakan so da haka wanda bai da shi wajibi ka saurara masa ka yafe masa kuma shi yafi alkhairi da ka sani me za ka yi da shi da galibi za ga mutane a babin yafiyan bashi za ka ga gazawa mutane da yawa za ga sun gaza saboda haka wani zai iya kyauta amma ba zai iya yafe bashi ba kuma shaidan ne yake wahayi wayayen ka yafe masa gobe ma zai zai tambaye to me ba sai ka ga dama za ka bayar sai ka ce a yi hakuri a haka ko kuma ka sake bayarwa ai duk ba matsala bane bare sa ka talauce ba so ubangiji ta'ala yana cewa dukkan wanda ake bin bashi in dai bai da shi dole a saurara masa zuwa lokacin da wato ainihin zai samu ya biya sabani yadda ake a zamanin jahiliya sai mutum ya tsare wanda yake bin bashi sai ce masa imma taqabi wa imma turbi yace ko dai ka biya ni bashin nan yanzu ko kuma ka ƙara mini riba haka suke ko kai ƙari so da haka in dai ba a biya a lokacin ba to sai an yi ƙari to wannan duk abubuwa ne na jahiliya wanda musulunci ya riga ya yaƙe su waɗanda ake bin bashi kala hudu ne kala hudu ne kuma kowanne da hukuncinsa idan an ce ana bin wani bashi to za a duba halayensa guda hudu kuma kowanne da irin hukuncinsa mai tufatul hukam yana cewa wa man alaihi dainu imma musiru fa madluhu zulmun Akkaru? أو مؤسر فقد أبان مأزرا فينبغي إنذاره ومؤسر قضاؤه إدرار فينبغي إنذاره لميسرة أو مؤدم فقد أبان مأزرا فواجب إنذاره لميسرة ومن على الأموال قد تقعد فالضرب والسجن عليه سرمدا فإن أتى بضامن فبالقضاء حتى يؤدي ما عليه قعدا dukkan wanda ake bin bashi ko dai zama mawadaci to idan mawadaci ne ba a saurara masa kana bin mutum kuɗi mawadaci ne yana da shi yana da ɗan walwala to wannan ba a saurara masa in yake biya saboda me saboda manzala sama ya ce matsalul ghani zulmun wato taurin biyan bashin me akwai zalunci kuma yadda zuwa hadisin bukhari da muslim tunda zalunci ne idan an dale shi yana da shi kuma aka bar shi ya ci gaba da cinye kuɗin to ai an taimake shi akan zalunci manzala sama ya ce kuma unsur akafa zaliman aw mazluman ka taimaki ɗan uwanka ko azzalumi ne ko wanda ake zalunta suka ce in zaluntansa ake mun sai da zamu taimake shi fa kaifa nansuruhu wa huwa zalimun ya rasulullah ya zamu taimake shi alhalin yana azzalumi. manzon sama ya ce ku kama hannunsa ku hana shi yin zalunci saboda haka idan yana da shi wajibin sa ne ya biya idan an tilasta masa ya biya an taimake shi a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce layyul wajidu yuhillu irdahu wa uqubatahu taurin biyan me akwai yana halatta a ci mutuncinsa a yi masa hukuma wato a ci mutuncinsa abdullahi bin mubarak ya ce a gaddiya masa bakakin maganganu sannan kuma a masa hukuma shine a daure shi hadisi ne hasan na abu dawud so da haka idan mutum yana da shi ya ƙi ya biya to ko an ci masa mutunci shi ya dawo kansa idan an zo an sa 'yan sanda sun kame shi an je an kulle shi ya halatta mai wannan wanda yake bin wannan bashin bai yi laifi ba so da aka bawo ne laifi da yayi domin haƙƙin sa yake nema shi kuma wannan shi walakanta kansa tunda yana da shi ya ke biya na biyu shine mutumin da bayi da shi kwata kwata wannan ya ka iya da shi in ka daure shi ma ka daure banza ko shekara zai yi bayi da abin da zai biya ka faqidu shay la yudi wanda bai da shi ba zai iya biya ba to wannan wajibi ne a saurara masa har zuwa lokacin da zai samu shine ma'anar wa in kana zu usratin fa nadratu ila maisar idan bai da shi a saurara masa saboda haka masu bin baji sai su gane wannan in fa mutum yana da shi bai da shi kwata-kwata ka san ya karye da ka bashi bashin kaya kana bashi balas yanzu ya je karye bai da komai ka je ka daure shi zalun sa kake yi da da yake baka riba ba kuna dariya da juna ba to yanzu kuma ya samu karyan arziki ka je ka daure shi saboda haka zalun sa kai don ba abun da zai iya ba ko da ka duk wanda ka ba bashi ya zama bai da shi to dole ka je ka jira har sai lokacin da yake da shi fa naziratu ila maisara dole a saurara masa har sai lokacin da ainihin ya samu sannan na uku mutumin da yana da shi amma kuma in ya biya zai takura kaga wannan bai da walwala ba ma mawadaci bane kana bin sa kuɗi amma in ya baka ba dan jarin nasa gaba daya tafi kuma yanzu zai dawo bai da na cin yau bai da na gobe ko kuma yana da shi a takure harkokinsa gaba ɗaya za su tabarbare ko zai samu matsala to wannan mustahabbi ne ka saurara masa ba wai wajibi bane amma an so dai ka daga masa kafa zuwa wani lokaci ko ka ce to wane yanzu duk sati ka kawo kaza ko duk wata ka kawo kaza ko kuma na daga maka kafa ka ci kasuwar ranin nan kakan nan ta kare ko kai harka zuwa lokaci kaza bari a gama ribibin sallan nan je kai kasuwanci a gama ribibin sallah ko kirsi bai sai ka kawo da kuɗi na wannan haka ake bukata gashi yana da shi din zai iya biyan ka amma in ya baka kuma zai takura Ka wannan ko musulunci yana son ka sauƙaƙe masa ka ɗaga masa ƙafa domin kar ya shiga mai kar ya shiga takura wannan ma mawadata sai su san wannan za ga wani an takura yana da shi ɗin, amma in ya bayar fa jarinsa gaba ɗaya ya ƙare zai dawo Allah sarki gidansa zai tagayyara to Allah sai a ɗaga masa ƙafa ya biya kaɗan kaɗan ko kuma a ce zuwa wani lokaci lokacin da zai biya ba tare da ya takura ba idan kai haka ka taimake shi kuma kai ma ubangiji subhanahu wataala zai taimake ka don hadisi ya inganta a cikin sunan na abi dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah duk wanda ya sauƙaƙewa wanda bayi da shi sosai ya daga masa kafa a wajen bashin da yake bin sai ce ka bari sai lokaci kaza ko kuma babu damuwa duk lokacin da ka samu ka zo ka biya ni ubangiji ta'ala zai sauƙaƙe masa al'amuransa a duniya da lafiya akwai riba da tafi wannan a duniya sai kaga Allah ya maka buɗi na wata kofa na arziki wanda ya ninne ka wannan bashi da kake yi kai baka sani ba sai wa wancan da kai kafa baka takura masa ya biya ka bashin gaba shi yasa wannan kofar ta buɗe maka kai baka sani ba amma idan ka matsa ka matsa kuma cikin Allah sai takura maka to a lahira ma kuma sai Allah ya sauƙaƙe maka hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad manzala sun ya ce man kana lahu ala rajulin haqqun fa akharahu kana lahu bi kulli yawmin sadaqa duk wanda yake da haƙi akan wani sai mutum bai biya shi ba a lokacin da aka sani sai ya jinkirta masa ya daga masa kafa yace ka je lokacin da ka samu ka kawo min ko ka zo zuwa ka je lokaci kaza ko bayan kwana kaza ka kawo min kowace rana sai an bashi ladan sadaka za a dinga lissafa wannan ranaku kullum ladan sadaka za a ka kullum a sai ayyukan lada suna da yawa jama'a bashi ma in ka bada shi akwai lada in ka daga kafa akwai lada kullun ladan sadaka iya adadin kwanakin da ya jinkirin iya adadin ladan da zaka samu ran da ya dawo maka da wannan bashin shikenan wannan ladan ya tsaya to kaga a sai ma jinkirin ma a biya ka bashin akwai alheri a ciki in dai ka daga maka ka daga masa kafa don tausayin sa ka da Allah zaka samu wannan wato ainihin zaka samu wannan garabasa na lada din sannan mutum na hudu shine wanda yake rubuta ciki akan dukiyar mutane yaje ya dauko bashin wannan ya cinye ka ɗauko wanda ya cinye shi ba nufin sai biya ba lokacin da ya zo neman ma yana Allah Allah ka bashi ne ba da niyyar zai biya ba ya je ya harka can ya haɗa kashi a can ya dagula can wancan na sa wancan na sa kaga wannan azalumi ne ba khaira ba da niyyar yana ta cin dukan mutane ya je ya yi sana'a yaki idan an zo aka tsaye da shi a kotu za a samu wani ya bi shi bashi wani sai kaga abun ya wuce tunanin ka yanzu wannan ya kamata a saurara masa ina wannan kam hukuncinsa shine a tsaure shi kuma a yi ta dukansa kullum duka safe da yamma e eh, faddarbu a alaihi sarmada da duka da daurewa kuma sarmadan har abada sai ran da ya biya ko da bai da shi fa wa in ata bi zaminin fa bil qada hatta yu'addi ma alaihi qada in ya zo da mai beli ma sai a ce kawo kudi in bai bayar in ba bin ba kuɗi zai bayar ba irin a ah, na zo alƙawari ku sake shi in in in bai zo ba zan kawo muku shi ko zan biya sai a ce a ce ka sai ya kawo da sai ya kawo zaminul mal wanda ainihin zai biya wannan kuɗin to ga kuɗin nan ku sake shi sannan nan ne za a sake shi me yasa za a rike shi saboda in an sake shi ma ai barna ne ko da bai da shi zai je sake cin bashin wannan yi wa wannan ko wannan yi wa wannan ko wannan kaga aka daure shi ba an rage barna ba an rage barna a gari so da ko bai biya ba dai yanzu an tare na gaba shine amfanin tsare shi kenan in akwai wani masoyinsa kuma ya zo ya biya masa sai a take shi kaga dai an rage wannan farnan da ya a bayan kuma ma dai je sake wata dai wannan kan an kauda ita wannan shine hukuncin dukkan me wato ainihin rubuta ciki akan dukiyar mutane kuma manzon Allah sa suma yace man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah manzon Allah suma yace duk wanda ya dau dukiyar mutane yake karban dukiyar mutane ba shi. yana son ya halakar da dukiya ba don ya biya ba Allah ta'ala zai halakar da shi hadisin bukhari ne to tun anan duniya zai hadu da halaka kafin ya tafi lahira ai ba shi mummuna abu ne karka dauka abu ne wanda yake mai sauki in ba zama da lura ba karkace shi sai akwai da lura ko bukata wani ya zo zai tafi jihadi yace ya rasulullahi zan tafi jihadi fi sabilillahi duk laifuka na an yafe mini manzala sama ya ce duk laifuka ya ce in nayi shahada duk laifuka na an yafe mini manzala sama ya ce in dai ka mutu a wurin kai shahada duk laifukan ka an yafe maka sai juya ya tafi zai je yi shahada sai mala'ika juya zai ce manzala sama banda bashi sai ya ce to ku je ku kira mutumin nan sai aka je aka kira shi sai ya ce illa daina akhbarani bi zalika jibril yace sai dai bashi mala'ika juya ya ce mini banda bashi bashi kan ba za a yafe maka to kaga abin da shahada ma bai zai yafe shi ba to sai ina kuma zaka nemi wani sassauci a kansa sai ya zama da lura a farkon musulunci idan manzon Allah idan ana bin mutum bashi manzon Allah sai sama baya masa sallah idan an kawo gawa ta sahabinsa fa sai ya ce hal alaihi dainu akwai bashi akan sai an ce eh sai ya ce sallu ala sahibikum kuje ku abokin ku sallah ni ba zan masa ba kuma haka ake sai sahabbai su je su masa sallah shi bai zai ba har sai wata ran da aka kawo wani bawan Allah manzala sama ya ce ana bin sa bashi aka ce eh manzala ya ce ku je ku masa sallah sai Abu Qatada ya ce addainu alayya ya rasulullah ya rasulullah na dau alƙawari zan biya bashin ka masa sallah sai manzon Allah ya ce masa sallah ya dau bilin sa amma kullun yazo sai a tambaye shi ka biya bashin nan ko ya ce wallahi har yanzu dai kullun yazo wata ran da yazo manzon sama ya tambaye shi ka biya bashin nan yace yau kan na biya sai yace ce al'ana baradan jindatu yanzu fatan sa sai sanni yanzu da ka biya din nan fatan sa sai sanni kaga bai shi bashi bala'i da daga bada aka saukar da annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo Allah ya ce fi cancanta mutane fiye da kawunan su sai ya ce to man mata wa alaihi dainun fadainu alayya wa man mata wa lahu malun faliwarasati duk wanda ya rasu akwai bashi akan sa na dau alƙawarin zan biya bashi wanda kuma ya rasu yana da dukiya to wannan na magadansa ne ni babu ruwana to saboda haka daga nan an kawo manzo Allah tambaya ana bin shi an ce eh sai manzo Allah in yana da shi ya biya in bai da shi ma sai ya dau alƙawari ran da ya samu sai ya biya sai ya masa sallah to kaji al'amarin bashi so da haka kaje ka ci kudin wannan ka ci kudin wannan kana dawo kanka masifa ne wannan ba daidai bane in kana da shi ka biya in ba ka da shi kai hakuri ya zama lalura ka karba ko bukata amma da niyan ba za ka biya ba to wannan ka dawo kanka halaka a duniya da lahira kuma idan ka ɗauka da niyan ka biya da kyakkyawan zuciya sai Allah ta'ala ya taimake ka man aka ga malan nasu yuridu adaha adallahu an in dai da kyakkyawan niyya sai Allah ya taimake ka yi maka wata mafita sai ka biya ubangiji ta'ala ya ce wa in tasaddaqu khairul lakum idan kuka yi sadaka kuka yafe wa wanda kuke bin bashin to wannan shine fi alkhairi a gare ku so da haka ku yafe bashi wa an tasaddaqu khairul lakum ku yafe bashi shi yafi alkhairi wato idan kana bin mutum bashi sai samu karyan arziki ba da shi maimakon kai ta matsa masa ka sa shi bakin ciki ya kwana ba ce ka ce ka yafe masa ba shi kenan ma na yafe maka ba abin da zai hana ka fa tun da in baka yafe mama ma dai yanzu kan ba da shi ba da yanda zai biya ka ko kuma zai takura in ya biya ka yana jin kunyanka baya son kwazo ba iya zuwa wurin ka ma yanzu sai ka kira ka ce wane zo mana ni na ga yanzu ka dan rage zuwa wuri na kaga zai ce zai dariya ko ce maka wallahi wannan abun ne kunya nake ji sai ce to na yafe maka to Allah ya ci gaba da mu'amala dole ya zai ji zuwa shi akwai takura a ciki na yafe maka wannan abu yana da matsayi kuma a wajen Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man anzara musiran aw wada anhu adallahu Allah fi dhillihi dukkan wanda ya saukake wa wanda bayi da shi sosai ya dan daga masa kafa a bashin ko ya rage masa bashin ko ya yafe masa bashin gaba daya Allah zai sa shi a inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa kana bin mutum bashi ka ce je kana yafe maka na Allah sai sa ka inuwa al'arshi ko da dubu nawa nake bin ka ne dubu talatin ne to je ka dubu sha biyar na yafe maka sha biyar Allah zai sa ka inuwan al'arshin sa ranar kiyama ranar da ake shan wahala ake ainihin wato shan zuba kuma hadisi ya inganta cikin sahih muslim manzala sa suma ya ce an yi wa wani hisabi daga cikin wanda suke kafin ku sai zama babu abun da aka samu na azo a gani na kyawawan ayyuka a tare da shi da aka duba fayil ɗinsa sa ga 'yan kyawawan ayyukansa 'yan kaɗan ne ba wani abun azo a gani to amma kuma ya kasance yana mu'amala da mutane mutum ne mawadaci mai kuɗi yana musalada yana mu'amala da mutane yana cinikayya yana ba da bashi to shikenan ya kasance idan zai tura yaransa a je a karɓo masa basussukansa sai ce duk wanda kuka samu bai da shi ku ketare shi kawai na yafe masa duk wanda bai da shi ku jale shi kawai na yafe masa wannan ne aka samu a sa sai ubangiji subhana kuma ya faɗi aka yace la'allallahu an yatajawaza anna ku yafe masa ku jale shi watakila mu ma muna fatan Allah ya yafe mana dai kukan da muke masa don kai ma Allah yana bin ka ba su suka ba su da adadi ba su da iyaka haƙoƙinsa wanda baka bayar ba to sai ka yafe wani haƙƙinka sai Allah ya yafe maka nasa shikenan da sababin wannan da aka zo aka duba sa aka ga wannan sai Allah ta'ala ya gaya mala'iku yace nahnu nahnu ahqqu bil mujawazati minhu fajawizu an Allah ta'ala ya ce to ai mu muka fi cancanta mu yafe masa to da aka ku yafe masa shikenan an yafe masa wannan laifi to irin wannan aikin ka duba falalansa amma wallahi mutane yan kadan ne suke yin sa a cikin al'umma ni ban ga abu mai wahala irin yafe baki ba yafe bashi wani za ga yana kyauta yana dan alheri daidai gurgudu amma ba zai iya yafe wani bashi ba dan ne kuma ayan ka yafe masa gobe ma zai zo ah, to menene kai dai ba ka samu lada a wajen Allah ta'ala ba shikenan so da haka ya kamata mutum ya duba wannan falalar wallahi akwai wani ina jijjina masa wataran yana bin bashi wataran kawai ya ce to wannan ranar ta biyan bashi na gane sa ido ne ya ce yana bin wani dubu ɗari uku ya buga marwa ya ce na yafe maka dubu ɗari uku da kake bi akwai ne yana bin sa dubu ɗari shida ya buga masa waya ya ce na yafe maka dubu ɗari shida da nake biyu. yana bin wani miliyan goma sha takwas ya ce na yafe maka miliyan goma sha takwas ɗin duniya da lahira kuma wallahi ba wani mai kuɗi ne na zuwa gani ba sahabbar zuciya ne kawai na san mutumin kuma na san suwaye yafe ba to irin wayannan su ne yan kaza ni dai har yanzu ban ga wani ba in ba shi ba kuma wannan waye da na sani ne fa guda uku nan ban san sauran ba da na tambaya ka ai wannan ai kawai duk bashin da yake bi gaba daya ya fi a wannan lokacin amma na san mai miliyan goma sha takwas na san mai dubu ɗari shida na san mai dubu ɗari duk a lokaci guda kawai ya dawo ya dinga bugawa to haka din ya sa ya talauce ni? wallahi bai talauce ba sa ma karuwa yi karuwa yi sai irin wayannan sai Allah ta ya ce to mun yafe masa mu ma tun da ya tausaya bayan Allah ka bawa ne bashi ya karye ka bawa ne bashi yayi kasuwa ya karye na yafe maka ba shikenan ba sai Allah ta'ala ya yafe maka wannan shine abin da ya kamata hadisi ya inganta a cikin sahih muslim manzala sama ya ce man sarrahu an yunjiyahu Allah min kurabi yawmil qiyama falyunasfil am mu'sirin aw yadha'an duk wanda yake son Allah ya yi masa bakin cikin ranar alkiyama ya dagawa wanda yake bin bashi kafa in bai da shi ko kuma ya ce ya yafe masa ko ka ce wane da Allah ka bai kar ka daga hankalinka duk lokacin da ka samu wannan ka bani wannan ba damuwa bane duk lokacin da ka samu ka kawo kai kar ka damu kaga ai ka dan yaye masa damuwa inda yana cikin tashin hankali yanzu ya san baka damuwa. ko kuma ka ce na yafe maka bashin ko na rige maka ka biya kaza to duk wanda yake son a yaye masa bakin cikin lahira to ya zama yana da irin wannan dabi'a kuma kaɗan ne a duniya masu irin wannan dabi'a ina ga mu don yana mu'amala da mutane na sani yan kadan ne wanda suke da irin wannan hali ya kamata mu koyi irin wannan kar ka ɗauka cewa sallah azumi da sauran abubuwa su ne kawai hanyoyin tafiya a aljanna wallahi akwai wani abu da za ka yi kai baka ɗauke shi wani abu ba sai ka ga shine hanyar tafiya a aljanna naka shi zai tsira kai da kai daga wutan jahannama da tashin hankali da bacin rai na ranar alkiyama abu ne wanda ka yi shi kai baka ji wani abu ba ma amma shi ne sababin tsiranka duniya da lafiya ya kamata mu dinga kula da irin waɗannan abubuwa ne mu dinga kula da su suna da muhimmanci kuma za su dauka darajar ka wajen Allah ta'ala su dauka darajar ka wajen mutane sai ubangiji ta'ala ya ce wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ubangiji ta'ala ce wattaqu yawman ku ji tsoron yini turja'una fihi ila Allah wanda za ku koma a cikin sa zuwa ga Allah ta'ala shine ranar lahira thumma tuwaffa kullu nafsin sannan kowane rai a cika masa sakamakon ma kasabat abun da ya aikata ko mummuna ko wanda yake mai kyau wa hum la yuzlamun alhalin ba za a zalunce su a ana su dadan su ba ko a tsora musu wani laifi wanda ba su yi shi ba wannan ayan ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka cikin alƙur'ani zance mafi inganci wanda daga ita ba a sake saukar da wani abu na alqur'ani ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kamar yadda tabbata daga Abdullahi ibn Abbas a wata riwayan bayan wannan ayan ta sauka kwana tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duniya a wata riwaya kuma kwana 31 ita ce ta ƙarshe amma wasu suna cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan amma ba haka bane wannan ayan kuma da take nuna addini ya cika ita ce aya da ta sauka wanda take wajabta wani abu ko kuma ta ce abu kaza haramun ko abu kaza halal tun daga wannan lokacin a arfa da manzon sun aka saukar masa da aljuma akamal lakum dinakum yau na cika muku addini na to tun daga nan ba wata sabuwar shari'a da ta sauka har yau duniya amma daga baya kan an saukar masa da me wasu ayoyi na wa'azi daga ciki akwai wannan ayan ita ce ta karshe wata yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah ta'ala sannan sura ta ƙarshe kuma da ta sauka alqur'ani ita ce idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an da yadkhuluna fi dinillahi afwajan har zuwa ƙarshe wannan kuma suran tana nuna adadin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zo ya gama aidas da sakonsa har an yi fata makka Allah ta'ala sai ya ga wannan alama ya kama tasbihi alaman ajalin sa ya zo kenan ita ce sura ta ƙarshe amma aya ta ƙarshe ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah har zuwa ƙarshe to ubangiji ta'ala anan yana yi mana gargaɗi cewa mu ji tsoron ranar da zamu koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wato ita ce ranar lahira sai ya mu ji tsoron wannan ranar ne mu yi aiki na gari mu bar sabawa ubangiji subhanahu wataala kamar yadda zuwa a cikin suratul hashar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun Kabiru ko mata kuka ya ko da kuka imani ku ji tsoron Allah mutum ya duba wani ayyuka ya gabatar wanda zai kwashi ladan su gobe kiyama wani aiki yayi wanda za su tseratar da shi gobe kiyama su kai shi rahmar ubangiji ta dole ka dinga wannan lissafi shine ma'anan kana tsoron ranar alkiyama ke Allah ta ya ce ku ji tsoron Allah Allah ya san abin kuke aikata to kaga wanda zai ji tsoron ranar alkiyama ai shine wanda yake yin kyawun ayyuka yana nisantar sabon Allah amma in kana aikata munanan ayyuka ba ka aikata wajibin da Allah ya tsora maka kuma ka ce kana tsoron ranar kiyama wannan a baki ne kake faɗa a baki ne babu hujja akan cewa kana tsoron wato ainihin wannan rana duk lokacin da ka tuna lahira ya kamata ka tuna umarnin ubangiji ta alaka ka tuna abun da Allah ya hana ka nisanci wannan to shine kana duba menene ka gabatar domin ya amfane ka ranar alkiyama ya tseratar da kai daga wutar jahannama ya kai ka nan shi yasa Allah ta'ala yake ta wannan gargadi to amma idan muka lura za mu galibin mutane sun fi duba me suke samu na abun duniya fiye da menene suka yi na lahiransu yanzu idan gari ya waya mutum zai lissafi ya sai kaya kaza ya ci riba kaza kai je ya yi ciniki sa karuwa yake yi ya samu aiki albashinsu yanzu ya kai kaza za a masa promotion zai samu ƙarin kaza ya yi noma bana damuna ta yi albarka bana dan samu buhu kaza ai amfanin da zan samu ya fi na kullum na yi kaza kaza ya shigo mini kaza ya shiga wannan lissafe lissafin kullum ana cikinsu amma wane ne yake tsewa ya dinga lissafa je wani aikin lada na yi don gyaran lahira wani sabon Allah na kauracewa menai na laifi in tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine babban abun da ya kamata ka lissafa tukun kafin ka lissafa fa'idan da ka samu a duniya yaqulu almar'u fa'idati wa mali wa taqwa a awla masafada mutum zaka je yana cewa na samu riba kaza na samu riba kaza amma tsoron Allah shine biyayyen abin da zai ci ribansa tsoron Allah ka ƙaruwa yake yi kore huwa yake yi ka duba wannan fiye da maganan jarinka fiye da maganar jarin ka karuwa yake domin jarin ka ka tafi ka bashi a duniya ayyukan ka kuma da tsoron Allah ka ka tafi da su lahira su ne za su maka amfani saboda haka kana tara abun da har ka mutu ma ba za ka iya cinye shi ba kuma kana lissafa shi allazi jama'a malan wa addada ka tara dukiya kana ta lissafi in kai sadaka kaza kaza zai rabu kenan ai in na ba wannan dan samu gibi ta nan dan samu gibi ta nan amma baka duba kuma tsoron Allah ka da imanin ka karuwa yake ko ba ko da guwa yake a ya jami'a duniya da gairi balagati liman tajma'u duniya wa anta tamutu ya wanda yake tara duniya ba tare da ya cimma burinsa ba ba za ka iya kai inda kake son ka kai ba za ka mutu ba kake tara duniya alhalin za ka mutu wani za ka tafi kabarwa wa man mar'u ma damat hushashatu nafsihi bi mudriki atrafil qutubi wala ali matukar akwai wanjin ranka ba za ka daina buri ba ko ba za ka iya cimma buri har ka bu domin in ka ce kaza zan yi kana yin kazan sai ka hango ni na gaba kana yin wannan kana hango na gaba a haka har ka bar duniya to tunda ko abu ne wanda ba za ka iya kure shi ba ba sai ka sauƙaƙe wa kanka ba sai ka dauki daidai gurgudu sai ka fifita lahiranka akan duniya bal tusiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kar ka fifita duniya akan lahira lahiran ita ce madawwamiya har abadan abada ba ran da za ta kare amma duniya za ta kare sai ka dinga lissafa na lahira din fiye da na duniya hadisi ya inganta a cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu ibn adama mali mali wa halaka min malika ya ibn adama illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita dan adam yana cewa dukiya ta dukiya ta ubangiji ta Allah yana ce masa ya kai dan adam dukiyanka ba abin da ka ci ne ya ƙare ba ko ka ɗaura na tufafi ya tsufa ko kuma ka yi sadaka ka bar shi sai lahira ka je ka samu duk abin da ba wannan ba ba ma siwa jiwa zalika fa ta zahibin wa tariku lin nas duk abin da ba wannan ba za ka tafi bar wa mutane shi iya dukiyanka kenan dan abin da ka shi shine ka mora dan suturan da ka sa shine dan gidan da ka gina yar motar da kake hawa shikenan sai in kai sadaka ka ciyar fi sabilillahi wannan zaka je ka same shi a lahira duk abin da ba wannan ba to zaka tafi wato ainihin ka bar shi ne ba tare da ainihin wato ka more shi ba mutane zaka barwa shi yasa manzala su ma yake cewa ayyukum malu warisi ahabbu ilayhi min Ko kowanne daga cikin ku yafi son dukiyar magajinsa akan dukiyarsa suka ce ya rasulullahi ya mutum zai fi son dukiyan wanda zai gaje shi akan nasa kuma sai ya ce ah to dukiyanka maluka ma akalta fa da abunda kaci ka karar da shi ko ka sa tufafi ya tsufa ko kuma kai sadaka ka tanade shi ranar kiyama amma duk abin da ba wannan ba to ka bar magada ne to yanzu wanne ne ake kokarin tattarewa da karewa ba na magadan bane gidajen da ka saya da filayen da kake da su da dukiyarka duk kana ka tare nan ka tare nan duk na magadan ne don kowane sekon ɗaya za ka iya mutuwa kana mutuwa ya zama na magadan wanda ka riga ka ci kuma ya kare wanda ka bada sadaka ya riga ya tafi wannan an ajiye maka ladan rigan da ka saya ka shi kake mora motan da kake hawa shikenan gidan da ka shiga duk sauran wannan kadarorin da kake tarawa baka isa ka cinye su ba saboda haka ƴaƴanka kake barwa ko wasu magadan daban in baka da 'ya'ya. to kaga kowa ya fi tattare dukiyar da zai mutu ya bari akan wanda za ta amfane shi saboda haka a ji tsoron ranar alkiyama kamar yadda kake haɗa nan ka lissafa nan to ka dinga lissafin kuma kyawun ayyukanka domin ka samu tsira gobe kiyama wai zunubanka ne suka fi yawa ko ayyukan ladan shin ayyukan ladan kan ka samu yadda kake so ka samu adadi mai yawa wanda kake ganin zai rinjaye laifukanka domin kullum a cikin laifuka kake hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi kanku hisabi kafin abuku ka dinga yi wa kanka wato ainihin lissafi to idan kai wannan ubangiji ta lace summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun idan ka ji tsoron wannan ranar alkiyama kuma ka sani ranar alkiyama ne za a maka hisabi za a zo a cika maka sakamakon aikin idan kyakkyawan ne kai za ka je ka samu ladan idan mummunan ne ma za ka je ka samu ladan za ka je ka samu alhakin kuma ba za a zalunce ka ba Allah ta'ala ba za ta wani kyakkyawan aiki ka je ka rasa ladan ba ko ƙwayan zarra ne kamar mai mithqala zarratin khairan yaro ko ƙwayan zarra ne kai aiki za ka je ka samu za ka samu ladan haka nan in sharri ne in kai mummuna aiki za ka gani kuma Allah bai zai ƙara maka wani laifi daban wanda ba naka ba ba za a maka arin gizon zunubai ba ba ka yi abu ba ka je ka samu karin zunubi Allah ta'ala ba azalimi ba wasa ba ne so da haka kowa idan raji ya jira na kiyama zai ga abu wa wubi alkitabu fatara almujrimina mushrikina mimma fi yaquluna ya laita lana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asa wajadu ma amilu habiran wala yatim rabbuka ada saboda haka zaka karanta da kanka iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka asir sai ka ce wayyo Allah mujrimi mujrimi mai laifi mai sabon Allah ya dinga cewa wayyo Allah ya shiga wannan littafin ba bari karami ko babba face ya kiyaye shi a to ai kai kai laifi tunda kayi ko an kiyaye saboda haka za a cika muku wannan sakamako na ayyukan naku idan kana son kai farin ciki ba Allah kai kyakkyawa a baka fayil ɗinka kana cewa ha umuqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabi ku karanta ku duba sakamako nan dama ni ina da tabbas zan hadu da hisabi ne. amma in kaga mutum an yi jarraba yana ta kokoyewa baya fada ai ka san akwai matsala akwai shi ko da yawa a cikin ya fadi amma in ya ci jarrabawa ko baka tambaye shi ba zai ga ba kana zaune sai wani ya ce maka malam result din mu ya fito fa to ya ci kenan ko baka tambaya ba result ya kyau ne sai ka je yana maka bayani ya samu A kaza ya samu B kaza amma yin abun ya lalace sai ka tambaye shi kace ni kan ba ku gama jarabawan ku bane result ɗin ku bai fito bane ce eh wallahi ya fito sai ka maka wani kabe kabe da kir zai ga maka to haka lahira take idan ka je aka haɗu a farfajiyar alkiyama duk wanda result ɗin sai kyau zai dinga cewa ha umu qura'u kitabiya dalla ku karanta result ɗina ku duba result ɗina ni kan naji daɗi amma wanda kuma nasa bai yi kyau ba to wayo Allah ya shiga uku zai dinga kira ya shiga uku ya lalace saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara wannan ayyukan hadisi ya inganta a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce ubangiji ta'ala ya faɗa cikin hadisi kudus yace ya ibadi innama hiya amalukum usiha lakum thumma uwaffika thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yumanna illa nafsahu ubangiji ta'ala zai ce ya ku bayina ranar kiyama ce wa'annan ayyukan ku ne nake kiyaye muku su dama mala'iku suna nan suna rubutawa ma yalfidu min qawlin illa da raqibun atid komai za ka gani yana ne. da ka je kuma ɗin zai taso ya zo ya same ka a rataya maka shi ma a wuyan wa kullu insani wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كيدا كان كوبك إيا لا رمسي بقى الدنيا على إيراتك إيا ذاك ka كغاني تيوا lallai ga ayyukanka kuma sai ka tuna lokacin da kai ayyuka in kyakkyawa ne kai farin ciki in munana ne ka tabbata ba a zalunce ka ba ka shiga damuwa da tashin hankali ubangiji ta waɗannan ayyukan ku ne muke kiyaye muku sannan kuma mu cika muku sakamakonsu. kowa daidai abin da ya cancanta a bashi waje da khairan fali ahmadillah duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah Allah ne masa gamon katar ya zama mutumin kirki sannan Allah ya kara masa da falalan sa ya samu sakamako mai kyau sai ce alhamdulillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda kuma ya samu wani wannan ya samu sharri kenan ya ga abun ba kyau to kada ya zargi kowa sai kansa shine bai bai ba bai yi kokari ba shine bai yi ibada ba shine bai ji tsoron Allah ba to ina sakamakon zai yi kyau jarrabawa ne za a yi kaje ka kwanta ba kai bacci ba baka karatu in aka mika maka paper nan ne zaka gane kuskure. in result din ya fito kuma kai nadama ka karka zargi kowa sai kanka da kai karatu ka dake kai ma da result din ka yayi kyau irin na wani to haka nan lahira take duniyar nan gaba ɗayan ta jarrabawa ne wallahi Allah ya kawo duniyar nan don ya jarraba mu ne aka turo mu duniya a jarraba mu ga shari'o'i ga takalif abubuwan da aka dora mana ibari ibari kayi kaza ka bar kaza yi kaza ka bar kaza idan kayi din ka barin ka ci jarrabawa result din zai maka mai kyau amma sai ka je lahira zaka gani idan kuma ka ki To result din zai zama mummuna ka fadi a jarabawa sai ka je lahira zaka gani kuma ka gane kuskuren ka sannan ka samu sakamakon mara kyau ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh